Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Yayin wata ganawa da yi da shugabannin Amurka 'yan asalin Asiya don tattaunawa kan kisan da aka yi wa wasu mata shida 'yan asalin yankin da wasu mutane biyu a kusa da birnin Atlanta. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ɗabi'ar nuna kiyayya ba ta da matsuguni a Amurka. A wani jawabi da yi a jami'ar Emory da ke birnin Atlanta. shugaba biden ya ce akwai wasu halaye na mutuntaka da ya kamata a ce suna haɗa kan amurkawa yana mai cewa yin yaƙi da ɗabi'a nuna ƙiyayya na daga cikinsu biden da mataimakiyarsa kamala harris na ziyara ne a jihar ta georgia da zumar yaƙi da annobar covid-19 da kuma tattaunawa da shugabannin amurka 'yan asalin asiya kan wannan hari da aka kai hukumomin georgia dai ba su ayyana wannan hari a matsayin nuna ƙiyayya ba wanda aka kai wani shagon yin tausa saboda mutumin da ake zargi da kai harin ya ce abin da ya tizira shi kai harin na da alaka ne da batun da ya shafi yin lalata ƙungiyar taliban ta gargaɗi hukumomin washington da kada su kuskura su ɗage ranar ɗaya ga watan mayu da aka shata a matsayin ranar da dakarun amurka da na ƙungiyar tsaro ta neto za su fice daga afghanistan inda suke alkawarin za su mai da martani idan hakan ta faru abin da ke nufin za su zafafa kai hare-haren su kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ap ya rawaito Ƙungiyar ta Taliban ta fitar da wannan sanarwa ce a wani taron manema labarai da ta yi a Moscow kwana guda bayan wata tattaunawa da ta yi da manyan jami'an gwamnatin Afghanistan da na kasashen duniya da ke sa ido kan rikicin kasar. An dai zaman ne da zamar ganin an farfado da shirin sulhu da ake kokarin yi don kawo karshen rikicin kasar ta Afghanistan wanda a kwashe gwamnan shekaru ana yi. ita dai gwamnatin shugaba joe biden ta ce tana nazarin wannan yarjejeniya ce da aka kulla da taliban da gwamnatin trump ranar laraba biden ya faɗa wa gidan talabijin na abc yayin wata hira da aka yi da shi cewa akwai yiwuwar a cimma wa'adin na ranar ɗaya ga watan mayu amma abu ne mai wuyan gaske yana mai cewa ko da za a sake ɗage wannan rana ba zai zamanto zuwa wani lokaci mai tsawo ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc majalisar wakilin amurka ta amince da gagarumin rinjaya wajen yin allah wadai da juyin mulkin da aka yi a myanmar yayin da 'yan majalisar suke ci gaba da sukar irin tsauraran matakan da hukumomin kasar suke ɗauka wajen dakile zanga-zangar da ake yi tun bayan juyin mulkin na ranar 1 ga watan fabrairu matakin ya samu goyon bayan 'yan majalisa ɗari uku da 398 yayin da mutum sha hudu suka zaɓi akasin haka mutum ɗaya da yake yin zaɓen da sauran 'yan majalisa sha hudu da suka nuna adawarsu da wannan mataki duk 'yan republican ne wannan matsaya dai ta yi turne da juyin mulkin da aka yi da kuma tsare shugabannin fararen hula inda majalisar ta yi kira ga sojojin da su saki dukkan waɗanda suke tsare da su sannan a bar waɗanda aka zaɓa a majalisar dokokin ƙasar ta miyamma su koma bakin aikinsu a jiya juma'a rahotanni sun ce jami'an tsaro sun kashe akalla mutum tara da ke adawa da dakarun ƙasar ta miyamma yayin da ƙasashen kudancin gabashin asiya suke kira da kawo ƙarshen wannan rikici wani kwamiti da ke ba hukumar lafiya ta duniya who shawara ya ce alfanun da ga kafan cutar covid-19 ta astrazeneca take da shi ya dara hadarin da ke tattare da allurar yana mai yin kira da a ci gaba da amfani da ita ranar laraba kwamitin ya fitar da makamancin wannan matsaya a mataki na sharafage amma sai a jiya juma'a ya kammala nazarinsa yayin wani taro da ya saba a hirkuta hukumar da ke birnin geneva shugaban who tedros adhanom ghebreyesus ya ce kwamitin ya yi nazari kan dukkan bayanan da aka tattara kan allurar ta astrazeneca bayan da kasashen nahiyar turai da dama suka jingina yin amfani da ita saboda korafi da ake cewa tana haifar da daskarewar jini yayin da rikicin yankin tigray na ƙasar habasha ke ci gaba da kazancewa asusun tallafawa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya jaddada mahimmancin ganin an agaza wa ƙananan yara a wannan ƙangi da yankin ya shiga hukumar ta lura cewa wata biyar bayan barkewar rikicin an fara fahimtar irin ta'asar da aka aikata waɗanda suka hada da kisan gilla da kuma cin zarafin mata da kananan yara da aka yi a yankin na tigray cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya juma'a darakta a hukumar henrietta fo ta ce kisan gillan da aka yi wa wasu yara kanana su ashirin a majami'ar maryam dangalar a watan nuwamba zai ci gaba da kasancewa a zukatan iyalan yaran da kuma al'ummar yankin hukumar ta unicef ta bada rahoton cewa an lalata makarantu da cibiyoyin kiwon lafiya waɗanda ƙungiyoyi da ke dauke da makamai suka mallake su. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba salsilar satar ɗalibai daga makarantun sakandare a arewacin Najeriya. Toma Dalla. Satar ɗalibai dai a Najeriya ya samo asali ne daga shiyar arewa maso gabashin ƙasar, inda a ranar hudu ga watan hudu na shekara ta 2014, ƙungiyar Boko Haram ta asasa wannan ta'asa na sace ɗalibai 276 daga makarantar sakandaren gwamnati da ke garin Chibok a jihar Borno. Shekaru uku bayan haka, Boko Haram ta kuma sace ɗalibai goma. daga makarantar sakandaren 'yan mata a garin Dabce da ke jihar Yobe a ranar 19 ga watan Fabrairun shekara ta 2018. Sannu a hankali dai su ma 'yan bindiga daɗi sun koyi wannan ta'asa na satar ɗalibai inda suka fara kaddamar da satar ɗaliban makarantar sakandaren kankara a jihar Katsina sannan sai Kagara a jihar Naija zuwa jan Jangebe a jihar Zamfara da Afaka a jihar Kaduna. Kazalika bayan wannan 'yan bindiga daɗi sun kuma kaddamar da fara sace ɗaliban makarantar firamare na farko a arewacin najeriya inda suka afkawa wata makarantar firamare a yankin karamar kumar birnin gwari ko da yake ba su samu nasarar satan ɗaliban wannan firamare ba amma duk da haka sun yi awon gaba da wasu malaman makarantar kabiru sa'idu dakata da ke zama babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da kuma tabbatar da adalci wato kaja ya ce irin wannan ta'asafa na da illa sosai so kada dai mu manta a alkalima da suke nuna yara da basa zuwa makaranta a najeriya dama sun fi yawa a arewacin najeriya duk da idan ka duba yadda su mahukunta suke fada ana samun ci gaba a yadda yara ke shiga makaranta tunda mun gani idan ka duba a baya 2018 kididdiga ta irin su unicef da sauransu za su gaya maka cewa kimanin yara miliyan sha uku zuwa ko miliyan sha hudu ne a najeriya ba sa zuwa makaranta amma jihohin da aka fi samun yawaitar yaran da ba sa zuwa makaranta za ka ga arewacin najeriya suke so a kwana-kwanan nan kuma ana samu saboda wasu abubuwa na gwamnatoci tun daga kan na tarayya zuwa gwamnatocin jihohi misali na cewa ilimi kyauta ko kuma wasu shirye-shirye na gwamnatoci cewa yara su je makaranta an samu raguwar wannan alkalima katsam kuma sai aka waye gari da wannan magana ta ɗiban yara daga makarantu wanda magana ta gaskiya wannan zai mai da ilimi baya a yankin arewacin najeriya domin wasu daga cikin iyayen da ake hira da su yayin da duk irin wannan abu ya faru sai ka ga suna nuna shakkun cewa ba za su bar yaransu su koma makarantu ba domin ba su san me zai kuma je ya zo ba kuma kamar yadda ka sani dama wannan karatu a yankunan karkara ba a fiye bashi muhimmanci ba har gobe ana musu wayar da kai akan su rinka barin yaransu musamman mata suna zuwa makaranta so kuma a yankunan karkara ne aka fi samun irin waɗannan matsaloli da ake zuwa ana balle makarantu ana sace yara so kaga in ba an tashi tsaye ba an dakile wannan al'amari mutane za su fidda tsammani cewa gwamnati za ta iya kare su wannan dalilin zai sa 'ya'yansu su daina zuwa makaranta so zai mai da ilimi koma baya waɗancan alkalima da suke fitowa da za su nuna maka cewa a duniya najeriya ita ce kasar da yara da yawa ba su zuwa makaranta ita ce kasa ta farko kuma idan ka zo najeriya za ka ga cewa arewacin najeriya ne ake da jihohin da suke kan gaba sannan abin da hakan yake nunawa shine za a samu yawaitar marasa ilimi a yankunan karkara matsaloli da suke da alaka da rashin daidaito tsakanin yaran karkara da yaran birane duk waɗannan matsalolin za su kara haɗuwa su kara rancaɓewa a arewacin najeriya kwararru kan sha'anin tsaro irin su farfesa muhammed tukur baba dan iya mutum biyu ya ce yawaitar satar ɗaliban nan fa akai-akai akwai abin da hakan ke nunawa lallai wannan abin tashin hankali ne abin kawo rudani ne wannan abin da ke faruwa na satan dalibai da kuma yin garkuwa da su na biyu kuma wato ya nuna yana nuna cewa shirin gwamnati na dakile waɗannan abubuwan da ke faruwa gaskiya bai yi tasiri ba ko ko ko kaɗan don abin da wannan ya nuna shine abin karuwa yake daɗayi ba raguwa ba kuma su 'yan ta'addan nan yanzu sun maida abin suna ɗaukan abin da ake kira soft target ana ɗaukan mutane da aka san ba su da wani kariya kuma suna zaune ne haka ba, ba zato ba tsammani so don haka suna fitowa duk inda ba a tsammanin su kaga kuwa wannan abin tashin hankali ne na uku ba shakka zai kawo koma baya ga yunkurin yada ilimin zamani a a ƙasarmu musamman ma ƙasanmu nan na arewa inda abubuwan duk ke faruwa don in ka duba duk sace-sacen ga da aka yi a arewa na ɗalibai a arewa ake yi zai kawo mugun eh, koma baya don iyaye da yawa za su yi shakkan barin 'ya'yansu su je makaranta tun ba ma in kalu in aka yi la'akari da cewa ba ma makarantun ƙauyuka ba yanzu abin da ya nuna ya shigo cikin gari har cikin nan kaduna kaduna kuma gashi nan an yi shi ne a wani wuri da yake kewaye da da sojoji da kuma wasu dai mazaunin sojoji da yawa a wannan abin tsoro ne abin kuma takaici ne kamar yadda na nuna ya nuna gwamnati gaskiya ba ta da wani tsari a ƙasa na fuskantar wannan abin bundum-bundum kawai ake aleka nan aleka can abin ba daɗi. Ganin yadda satar ɗaliban ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya. Menene sa wannan aika-aika tafi ƙarfi a arewacin Najeriya? har ila yau ga kwamarar sa'idu dakata. wanda bincike ne kawai zai kai ga nuna cewa su waye suke da wannan makarkashiya na cewa a kassar ilimin arewa a kassar arewa zaka ga a arewacin najeriya ake yi ba wai a kudu ba wanda yanzu in kididdiga za a yi za ta iya yiwuwa ka ga cewa irin makarantun da ake da su a kudu ba ba mu da yawancin su a arewacin najeriya amma me yasa ake mana haka saboda haka dole ne bincike da kuma ɗaukan matakai su ne za su kai ga cewa an kawo ƙarshen waɗannan matsaloli amma babu shakka kamar da kai tambaya wannan abin zai mai da tsarin ilimi baya tun da dama tun farko har yanzu da ake magana ƙara wayar da kan iyaye ake ana lallamar su cewa su bari 'ya'yansu su dinga zuwa makaranta duk da wani lokaci suna ganin cewa ilimin bai da inganci yaro zai je makaranta ya gama primary ko yarinya ta gama primary amma wani ko sunansu ba za su iya rubutawa ba dama iyaye da yawa sun fara ganin to me ma amfanin ilimin ma tunda a ga matsalolin da ake ciki sai kuma aka zo ga wannan abu so kaga zai iya ba su karfin gwiwan cewa to maimakon ma su je su saka rayuwar 'ya'yansu a cikin wani yanayi na ha'ula'i kwara su bar su a gida su rinka zuwa gona ko kuma suna musu talla su kaga an kassara ilimin arewa sannan kuma dama wannan zai dora daga akan a matsaloli da muke da su na cewa akwai bambanci tsakaninmu da 'yan kudu kuma ko a arewan ma tsakanin birni da ƙauye na cewa akwai ta'addanci yaran nan da yawa waɗanda ba sa zuwa makaranta su ne easy target na masu yin ta'addanci da su ake amfani gurin abubuwa na ashe domin su ne ba su da wani cikakken tunani da ilimin da za su tunani yayin da duk aka zo musu da wani al'amari so zai kara samu a cikin yanayi na rashin tsaro masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na wannan mako a daidai wannan lokaci sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen hausa na muryar amurka Hassan maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To jama'a mu da warhaka. a cikin wannan shiri na ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da ɗan gari dai na bibiyar tarihin sassalar kafar ƙananan garuruwan ƙasar Hausa, shaharar su ko kuma irin buwayar da suka yi, abin da ya haifar da buwayar da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta ko kuma burinsu a rayuwa. wanda ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa zan gabatar muku. Toma Dalla Shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin Gamdu da ke mazaɓar Hungu a yankin ƙaramar hukumar Albasu da ke kudancin jihar Kano. kidan mafarauta kenan da ke zaman take ga al'ummar ƙauyen Gamdu, wanda tarihi ya nuna usulinsu mafarauta ne, kuma sun yi ƙaura ne daga Gamdu ta arewacin Maiduguri zuwa Gandu ta yamma da Maidugurin. Kashe kuma suka nauso zuwa jihar Kano suka yada zango a yankin karamar hukumar Albasu. Kamar da yadda dattijan garin mai kimanin shekaru tamanin ya fara shaidawa wakilinmu Abaz Yakubu Yaura sunansa. Malam Musa Gamdu. Malam Musa gashi ina cikin garinku ko za a iya sanar da ni tarihin shi wannan ƙauyen? alhamdulillahi wannan ƙauye namu mu dai kakanin kakaninmu su suka yi sara a nan kuma bare-bare ne kuma ainihin mu mutanen kukawa ne arewa da maiduguri kenan ana nan ana nan sai ya kasance suka taso daga kukawa sai suka zo wannan gamdu ta yamma da maiduguri suka kafa ta ta zama sunanta gamdu ana nan ana nan ana nan tarihi tarihi a daidai lokacin yakin rabe sai suka taso sai suka yi yamma wa da ƙani akwai marabus akwai muhammadu kanguwa to da suka zo suka yi sara aka aifi iyayenmu iyayen nan namu mu dai a ɓangaren mu daman wa da kani ne na gaya muku to mu kakanmu wannan ya fi iyayenmu shine muhammadu kanguwa shi muhammadu kanguwa shine kakanmu shi ya haifi iyayenmu maza kuma ya gaya wa iyayenmu sun gaya mana abin da ya haife su hamsin da biyu bayan sun taso daga gamdu waccan ta jihar borno sun dawo nan suka yi zara nan ake kiran wannan ƙauyen namu gamdu ɓangaren marabus da nake gaya muku shine ɓangaren su ali gamdu mai unguwa ali mai unguwa ali din nan eh, lokacin da suke zaune kamar yadda suke gaya mana gidan ɗaya ne ƙato ne gidan ko in ce kusan unguwa to kuma sai i kasance shi kakanmu zaure biyu ne a gidan manya-manya shi kakanmu yana mulki na matsayinsa na mai dawa bangaren farauta kenan kagan kuma farauta ne sha Allahu sha Allahu wannan bangare na marabus kuma ina ɗaya zauren kenan na biyu ina um, mulki akan hukunci na gari domin an gaya mana ya taɓa yin sarauta ta wata shida sai allah ya kawo aka aka yi gundumar gari sai aka haɗe da gwangwaranda da yaura shine kuma sai ya bi gwangwaranda to mm, sannan kuma shi zauna kuma a matsayinsa na mai unguwa tafiya tana nan tafiya tana nan har yanzu kuma gahi suna nan dai da unguwancin nan wannan gida kenan kuma kuma muna matsayi akan mu 'ya'yan mai dawa ne bayan sun rasu duk kabarurkan suna can wannan kufai tsohuwar gamdu sai kuma muka samu fili a nan sai su sadi nan nan ina zuwa sadi sai suka sayan mana da filin nan da muka taso gaba ɗaya yadda muke a can muka zo muka sauka a nan muka yi ɗan gine-ginen mu daina na gwargwadon hali gashi muke zaune wannan guri da muke zaune yanzu ana kiransa sabuwar gamdu to kaji waccan gamda ta wajen maiduguri ita ta aihu waccan waccan ta aihu wannan to shi wannan gari naku na gamdu mm. shekara nawa da kafuwa wannan ko wancan wancan a wancan ai ba zan iya gaya maka ba akalla ka bashi shekara ɗari da hamsin ma'ana akalla kenan wannan ku da muka taso muka dawo nan yanzu za a samu kamar shekara ashirin ko da ɗaya ko da biyu wannan da da'ar muna ita waccan tsohuwar gamdu suwa suka kafa ta kenan kakannin iyayenmu su suka kafa ta su suka yi sara ko za mu iya samun koda ɗaya daga sunan waɗanda suka kafa garin ai su na fara gaya maka akwai muhammadu kanguwa kai da jin wannan kasan cikakken babarbare ne akwai kuma marabus to me sana'ar ku yawwa alhamdulillah mafarauta ne kuma akwai malamai a cikinmu kuma gashi har yanzu cikin ikon Allah malam ba a rasa ba ni din nan da nake almajiri yanzu ina ji farautar jiki na tsuma ike kuma alfahari nake akan ni dan mafarauta ne muna alfahari da farauta domin mun gaje ta kuma mu ma muna so mu gadar don yanzu ni duk dan da ike farauta a unguwar nan ni ba zan ce dam ne ike ba abin da yasa wato duk abin da ka gada malam karkare na shi kuma farauta din nan tana da alaƙa matuƙa da musulunci domin abin da ya sa take da alaƙa da musulunci 'ya'yan annabi yaƙuba su su goma sha biyu din nan saboda haka farauta idan ka ga ta zama haram a gun mutum haramiya ta shiga ya sa haram din da kansa ya ɓata ta. wani irin kalubale shi wannan ƙauye naku yake fuskanta dangane da rayuwar al'ummar yawwa alhamdulillah abinda wannan ƙauye namu yake fuskanta farko dai muna buƙatar ruwa na biyu kuma muna buƙatar wuta ta zamani allah ya taimake mu ta wadace mu kamar yadda dai muke buƙata kuma ya kasance wato duk abin da gwamnati za ta yi ya kasance mu ma a ci da mu Tarihin ƙauyen Gamdu kenan da ke yankin ƙaramar hukumar Albasu a jihar Kano, Najeriya, daga bakin dattijan ƙauyen Malam Musa Gamdu. To amma dai da yake dattijan Musa Gamdu ya koka da ƙarancin ruwan sha da suke fama da shi, ya sanya mutum tubar kansilan mazaɓar hungu, mazaɓar da Gamdu ke ƙarƙashinta a yankin ƙaramar Hukumar ta Albasu, wato Honorable Haladu Ibrahim Kwanas Sumaila. domin jin matsayar karamar hukumar kan wannan matsala. To gandu ba mu iya kiran matsalar su ruwan sha ba domin a yanzu nan akwai butsatse guda biyu sai dai a mu nemi domin dai gaskiyar magana a yi daga ganda akwai ruwa. Inda a kwale kwanan su ne ba gangara za ka wajen gada ba a gandu iya wannan sabuwar gandu na haka ruwa ana samu a baya akwai gun da aka yadu aka auna kuma an tabbatar da ruwa a wajen kuma kuma duk lokacin da wata dama ta samu da izinin allah ko dan majalisar jiha ko karamar hukuma ko dan majalisar tarayya na wakilai ko sanata ko gwamnatin jiha duk damar da muka samu za mu kai san a sake kara domin wannan eriyar ana ake samun ruwan a yanzu. Haladu Ibrahim Kwanar Sumaila kenan kansilan mazaɓar Hungu da ke kulawa da ƙauyen Gamdu a yankin karamar hukumar Albasu da ke kudancin jihar Kano. To ma sauraron mu abin da ya samu kenan cikin wannan shiri a wannan mako. Yanzu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano, Najeriya da kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo da Tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya. madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. kiki nuna su yan ba ta sunna ki bi da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da saloman abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.